Irmiya Sura arba'in da shida Saƙo game da Masar Ga maganar Ubangiji da ta zo wa Irmiya annabi game da al'ummai, game da Masar, ga saƙo game da sojojin Fir'auna Neko, sarkin Masar, wanda Nebuchadnezzar, sarkin Babilon ya ci da yaƙi a Karkimesh a kogin Yuferites a shekara ta hudu ta yakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, Ku shirya garkuwoyinku manya da ƙanana, ku kuma fito don yaƙi, ku shirya dawakai ku sa musu sirdi, ku tsaya a wurarenku sanye da hulunan kwano a kai, ku wasa masunku, ku yafa kayan yaƙinku, me nake gani? Sun tsorata, sun ja da baya, an ci jarumawansu, suna gudu da sauri, ba waiwayawa. Akwai razana a kowane gefe, in ji Ubangiji; masu saurin gudu ba sa iya gudu, haka ma masu ƙarfi ba sa iya kuɓuta a arewa ta Kogin Yuferites sun yi tuntuɓe sun fāɗi Wane ne wannan mai tashi kamar Nilu, kamar koguna masu tafasar ruwaye? Masar tana tashi kamar Nilu, kamar koguna masu tafasa, tana cewa, Zan tashi in rufe duniya. zan hallakar da birane da kuma mutanensu. Ku yi sukuwar hauka, ya dawakai, ku tashi a guje, ya mahayan kekunan yaƙi, ku yi ta fitowa, ya jarumawa, mutanen Kush da kuma Ludim, masu riƙon garkuwoyin mutanen Lidiya, masu iya jan baka. Amma wannan rana ta Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki, ranar ɗaukar fansa, gama ɗaukar fansar a kan maƙiyansa. Takobi zai yi ta ci sai ya gamsu, sai ya kashe ƙishirwarsa da jini, gama Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki zai miƙa hadaya a ƙasar arewa kusa da Kogin Yuferites. Ki haura Gileyad, ki samo magani, ya budurwa ’yar Masar, amma kin riɓanya magani a banza, ba magani dominki, al'ummai za su ji game da kunyar da kika sha, kukanki zai cika duniya, jarumi zai yi tuntuɓe a kan wani, dukansu biyu za su fāɗi tare, ga saƙon da Ubangiji ya yi wa Irmiya, annabi game da zuwan Nebukadnezzar sarkin Babilon don ya yaƙi Masar. Ka yi shelar wannan a Masar, ka kuma furta shi a Migdol, ka yi shelarsa kuma a Memphis da Tafenes, ku ɗauki matsayinku ku kuma shirya, gama takobi na cin waɗanda suke kewaye da ku. Me zai sa a wulaƙanta jarumawanka haka? Ba za su iya tsayawa ba, gama Ubangiji zai ture su ƙasa; za su yi ta tuntuɓe, za su fāɗi a kan juna, za su ce, Mu tashi mu koma zuwa wurin mutanenmu da kuma ƙasashenmu, daga takobin masu danniya, a can za su tā da murya su ce, Fir'auna sarkin Masar mai yawan surutu ne kawai, ya bar zarafi ya wuce masa.’ Muddin ina raye, in ji Sarki, wanda sunansa ne Ubangiji Maɗaukaki, wani zai ɓullo wanda yake kamar Tabor a cikin duwatsu, kamar Karmel kusa da teku, ku tattara kayanku don shirin zuwa zaman bauta, ku da kuke zama a Masar, gama Memfis za tă zama kufai, ta zama kango, babu mazauna. Masar kyakkyawar karsana ce, amma bobuwa tana zuwa a kanta daga arewa. sojojin da ta yi hayarsu a cikinta suna kuma kamar ’yan maruƙa masu kitse, su ma za su juya su kuma gudu gaba ɗaya, ba za su iya tsayawa ba, gama ranar masifa tana zuwa a kansu, lokacin da za su sha hukunci, Masar za ta yi huci kamar macijin da yake gudu, Yayin da abokin gaba yana matsowa da ƙarfi, za su faɗo mata gatura. kamar mutanen da suke saran itatuwa, za su sari kurminta, in ji Ubangiji, ko da yake yana makare da itatuwa, sun fi fara yawa, ba su ƙidayuwa, za a kunyatar da ɗiyar Masar da aka bashe ga mutanen arewa. Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ina gab da kawo hukunci a kan Allahn Amon na Tibes, a kan Fir'auna, a kan Masar da allolinta, da sarakunanta, da kuma a kan waɗanda suka dogara ga Fir'auna, zan ba da su ga waɗanda suke neman ransu, ga Nebuchadnezzar sarkin Babilon da fadawansa, amma daga baya Masar za ta kasance da mazauna kamar da, in ji Ubangiji. Kada ka ji tsoro, ya Yaƙub bawana, kada ka karai, ya Isra'ila, tabbatacce zan cece ka daga wuri mai nisa, zuriyarka daga ƙasar bautarsu, Yaƙub zai sāke kasance cikin salama rai kwance, babu kuma wanda zai sa ya ji tsoro. Kada ka ji tsoro, ya Yaƙub bawana, gama ina tare da kai, in ji Ubangiji, ko da na hallaka dukan al'ummai sarai, inda na kora ka, ba zan hallaka ka sarai ba, zan hore ka amma da adalci kaɗai. ba zan bar ka ba hukunci ba.